ki kashe sigarin nan ni magana in na tafi sai ki kunna ki daina kuka dan Allah na yi miki alkawarin amma zan aure ki za ka aure ni kwarai ko zan aure ki me zai hana idan kin amince amma kafin nan zan miki wata tambaya don Allah menene dalilin ki na shiga wannan karuwancin kaddara ce kaddara ce sila amma silan sanadinta matar uba matar uba kina nufin matar mahaifinki ƙwarai kuwa matar mahaifina taɓi wallahi sai kin ɗau jakarki kin bar gidan nan yau fatima maza ki san inda dare ya miki na rantse da allah fatima ba kaiwa zaman gidan nan lafiya a'a to me ba ni dai inda da fatima zan zauna a gidan nan gaskiya ba zai yiwu ba sai dai ka zaɓa ko ni ko ita sai ku zauna kai da ita tun da dama ga ta nan ta kawo mun zali a'a to ku na zaɓa To. Haba, haba hajiya. Ni a kai sai in ci mutuncin kowa a garin nan. Wato. Sai in ci mutuncin kowa. Sai dai kaza. Ah, ha. Ko ni eh. ko ita. Ke faɗi ma. Malafar ubani. Yi waje. Yi waje. Ba ba ba ki shiga duniya ba. Ki wuce ki wuce gashuwa. Bismillah. Ko Ba ki kuma ki koya. ki koya. Wuce. Maza. a sauka lafiya ke ke ramla ina naki na shiga uku dawo na shiga uku dawo dawo Fatidan Allah ki tsaya da yaro su ki Kamar ya in tsaya bayan a gaban ki kina aka yi mu. da yaro su wallahi kai ki tafi. Wallahi tafiyan ki ba ta da amfani don Allah don annabi ki haƙuri ki dawo. to ai shi kenan ba ta bi waje wallahi a abin da ya sa eh, gani ne kamar za ta bi ta shi ta bita ta ina yanzu haji akan wannan yarin kike ta da wannan jiki yi yi to alhaji wannan yarin ya ni ba zan iya zama da ita a cikin gidan nan ba sai kishi ka kashe ina dalili ni wani ne kwatar da hankali ai gidan nan da gani sai ramlan kullum mu baje kullum mu sai kai kwantar da ne. yawa ba shi da amfani babana bai taba duba hakan ba ya zaɓi matarsa a kaina akan me ba zan tafi ba ke ma ba za ki ga laifina ba dan na tafi saboda mama babana ya fifita matarsa a kaina ana iya sauya mata amma ba a iya sauya ya ko me ta kasance ba za a taba sauya ta a rayuwa ba ai ni ba in kika ce in kika ce makota na gabar da yamma ba ta bukatar kowa idan ban sai na bari cikin dare karfe fin dare da wuta ha billahi ni duk mutumin da taimaki zai bata miki rai zan tare da hankalin sa kawai gaskiya ne wallahi hajiya ana san ka iya wallahi kuwa wallahi ka iya kin ga ba ta da amfani ba ni da amfani a gare wallahi ina da amfani dan Allah dan annabi kai ki tafi Allah ki hakuri sai wata rana <laughs> na gidan da ake horewa eh, sama ta kas gida na bariki babu kulawa <laughs> sama ta kas da matan banza ake tarawa eh, sama ta kas ku gane abin da ake kullawa eh, sama ta kas abin ake baya dacewa eh, sama ta a kwana anai ba a hutawa sama ta da wance dawa.